Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfila Hashin Kumel tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis 24 ga watan Fabrairu na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da su ga kanan labarai. Ukraine ta yi kira ga kasashen duniya da su ɗauki matakan gaggawa don hana Rasha ci gaba da mame da take musu. shugaban amurka joe biden ya tattauna da mutum uku da zai zaɓi ɗaya daga cikinsu wajen cike gurbi a kotun kolin ƙasar ƙasar gambia ta yi kira ga babbar kotun majalisar ɗinkin duniya da ta yi watsi da yunkurin da ƙasar myanmar ke yi na neman a kori ƙarar da gambia ta shigar kan zarginta da aikata kisan kiyashi akan al'ummar rohingya kamin labaran kenan aka saurara a cikin shirin za ji cewa kallo ya koma kan kasar rasha a daidai lokacin da take yunkurin shiga koma mai kasar ukraine gaskiya a halin yanzu ita rasha da kuma shiga ladin da sun zama ma kasashen yamma na turai da kuma amurka kamar a ringadar hausa ke cewa garin baki haka kuma za ku cewa majalisar dokokin najeriya ta yi wa wasu sassan kundin tsarin mulkin gyaran fuska a yanzu da na samu a kan cewa an gyara kundin tsarin Najeriya cewa mace tana da yankin da za ta fito ta tsaya takara domin ta tallafa ma da ta tallafa ma yan uwanta mata. Bayan rahoton da muke ɗauke da su sannan kuma muna tafe da shirin domin iyali wanda alheri Grace Abdul ta shirya kuma za ta gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron labarin duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Ministan harkokin wajen Ukraine ya yi kira ga kasashen duniya da su ɗauki matakan gaggawa da matsaya ta bai ɗaya don kare ƙasarsu daga faɗawa ƙarƙashin mamayar dakarun Rasha. Yayin wani taron Majalisar Ɗinkin Duniya Dimitri Kuleba ya ce burin Rasha ba shi ne ta tsaya a kan Ukraine ba. Yana mai cewa tsindima ƙasar ta Ukraine cikin yaƙi zai janyo hatsaniya a duniya. Ministan ya kuma yi gargaɗin cewa Rasha ta nuna alamun cewa a shirye take ta faɗaɗa wannan mamaya. lamarin da ya ce zai jefa rayukan dakarun ukraine da na fararen hula da suka hada da yara da mata cikin mummunan yanayi a ranar litinin shugaban rasha vladimir putin wanda ya tura dakaru dubu ɗari da hamsin kan iyakar ukraine ya rattaba hannu kan wata doka wacce ta ayyana yankunan donetsk da luhansk da ke gabashin ukraine a matsayin masu cin gashin kansu ya kuma tura dakarunsa zuwa waɗannan yankuna inda ya ikirarin cewa sun shiga ne don kare rayukan fararen hula shugaban amurka joe biden ya tattauna da mutum uku daga cikin waɗanda ake tunanin zai zaɓa don zama alkali a kotun kolin ƙasar a cewar wata majiya da ke da masaniya kan lamarin kamfanin dillancin labarai na ap ya rawaito cewa biden na shirin ayyana zaɓinsa a ranar litinin mai zuwa a ranar talata sakatariyar yada labaran fadar white house jen saki ta ce biden bai kai ga matsayar zaɓar wanda yake so ya cike gurbin a kotun kolin ba amma dai ya zanta da mai shari'a ketanji brown jackson da j michelle charles da kuma lurienda kuruga a cewar majiyar biden ya yi alkawarin zaɓar mace bakar fata ta farko da za ta shiga kotun kolin nan da ƙarshen watan nan da mai gurbin alkali stephen breyer da ya yi ritaya sai dai babu ƙarin bayani kan ko biden ya gana da wasu ƙarin masu neman wannan mukami sakatare yada labarai a fada ta white house saki ta ki cewa komai kan wannan ganawa da biden ya yi da mutanen uku amma ta jaddada cewa zai bayyana zabinsa duk da rikicin rasha da ukraine da ake fuskanta a ranar laraba amurka ta ayyana saka takunkumi akan wasu kamfanoni da ke samar da kudade ga 'yan tawayen houthi na kasar yemen matakin na zuwa ne bayan da mayakan da ke samun goyon bayan iran suka zafafa hare-haren da suke kaiwa da jirage mara matuka da makamai masu linzami a kan iyakokin makwabtan ƙasar ta yamen masu arzikin mai a yankin gulf sai dai matakin saka takunkumin da ma'aikatar tabbatar malin amurkan ta ɗauka ya gaza wanda hukumomin saudiya da sauran ƙawayen amurka da ke yankin suka yi tsammanin gwamnatin biden za ta ɗauka jami'an gwamnatin amurka sun zanta da saudiya da haɗaɗɗen daular larabawa yayin da rikicin ukraine ya sa farashin man fetur ya yi tashin goron zabi da kuma karancin man a kasuwar duniya takunkuman sun ta'allaka ne akan wasu kamfanonin jiragen ruwa da wasu wuraren kasuwanci waɗanda gwamnatin amurka ta ce suna fasa koren man fetur da wasu muhimman kayayyaki a yankin gabas ta tsakiya da asiya da afirka da zimmar samarwa 'yan tawayen na hutu kudade a shekarar 2014 mayakan na huthi suka karbe sana babban birnin ƙasar ta yemen da mafi akasarin arewacin wasu yankunan kasashen larabawa wata gamayyar dakaru da saudiya ke jagoranta ta shiga yakin a shekarar 2015 matakin da har yanzu bai samu wata kwakwaran nasara ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to in an jima kaɗan Mahmud zai sake dawa da labarai kafin nan a daidai lokacin da amurka da sauran kasashen duniya suka zuba ido tare da fara sanya wa kasar rashi takunkuman da ake gani zai haifar da kuma baya ga tattalin arzikinta a yunkurinta na shiga kasar ukraine sai dai ita rasha ta kare kanta ne da cewa ta amince da cin gashin yankunan donetsk da luhansk waɗanda suka nemi taimakonta don yakar sojojin ukraine kan wannan batu ne na tattauna dr nasir damowa ɗan asalin najeriya mazaunin amurka kuma mai fashin baki kallon su har yanzu suna kallon ah, ukraine a matsayin wani bangare na kasar da ya balle sunanta na ainihin ukraine abin da ke nuni da rashanci kama na bangare hmm. ah, eh, eh, ƙarshe haka wato kama wani bangaren rasha ne kenan eh kama wani bangaren rasha ne so ah, tun wannan rugujewar tun lokacin da tare ta rasha ta ruguje hmm. ukraine ta samu ɓallewa tun sannan abin da ya musu ainihin rasha daɗi ba. Wato tun rugujewa Soviet Union kenan wannan kungiya ta Soviet Union. Eh, eh, tun wannan tun wannan rugujewa ɗin ba da abin da ya ma rasha daɗi musamman shi Vladimir Putin. Inda abin ya ƙara ɓata musu sunan shi ne shi ne lokacin da sai suna son shiga a cikin abin nan wannan kungiyar ta kungiyar tsaro ta neto? eh to akan wannan sai kasance su shi su gani idan aka ce aka sasu wato an kawo musu faɗa haka ban gida ne mm. cikin gidansu ne to shi ne abin yake kawo dambara su tsakanin su da kuma har duniya baki man nasir ganin cewa yanzu rasha ta matsa ta saka wato ta bi ta ko ina ta saka sojojinta a wato a iyakata da ukraine mm. kuma ana ganin cewar tabbas wannan kamar tamkar mamaya ce mm. manya kasashen yamma suke kallon wannan abu da ke faruwa to gaskiya a halin yanzu ita rasha da kuma shi da putin sun zama ma um, kasashen yamma na turai da kuma amurka kamar a da hausa ke cewa karangaren bakin mm. shi wannan matakin da dauka na yin sa sojoji a bangaren da suka suke neman wariya daga ukraine mm. eh so ai abin da ya nuna ya ce wai ya sa su ne don tsaron uh, kariya ta waɗannan ah, mayakan daga sojojin eh, ukraine to kaga wannan bai zama mamaya ba kuma vladimir putin wanga matakin da ke ɗauka ba wai ainihin so yake mamaye a ukraine ya ba don zasan zai yi wuya saboda akasarin mutanen ukraine ba su son wannan su ko da ta shigo gaskiya abin zai kawo musu rashin jituwa amma abin da abin so shine ta shiga cikin naiki ganin cewar amurka da kungiyar tsaro ta nato da sauran eh. kasashe sun fito sun nuna rashin jin daɗin su har sun fara kakaba takunkumi akan tattalin arzikin rasha shin mm. kana ganin hakan daidai ne da suka yi to um, eh, eh, daidai ne don rashin yin wani abu zai sa ita uh, rashin ta wuce wuri sannan mm. kuma zai nuna masu musamman uh, waɗannan kasashen suna uh, kasa akwai abin da siyasa ne Mm. idan idan idan ah, wanda shugaban da ke mulki a waɗannan kasashen kamar musamman na amurka in ba su ɗauki wani mataki ba to lalle za su samu matsala wajen ah, ah, mutanen su na nan gida kamar wurin zaɓe haka da sauransu za a ɗauki cewa ba su da ba su kare amurka duk da takunkuman da aka saka ita ƙasar ukraine na ganin cewar ƙasashen yamma ba su fito sun taimaka mata yadda ya kamata ba ga wannan mamaye da eh. take fuskanta. Eh, su ma kaga abin ta kowa musu kamar karangar baki saboda su tana rawani mm. ga fagen siyasar duniya mm. musamman wajen tattalin arziki tun da kaga su ne major producers ne na energy na gehen mai haka da wato makamashi mm. makamashi eh, a kuma kasashen turai musamman sun dogara ga rasha wajen samun waɗannan abin nan To da karshe man Nasir wannan dambarwa tsakanin Rasha da Ukraine baka ganin za ta iya kaiwa ga shafar sauran sassan duniya wato ka tamkar an ɗau hanyar zuwa yakin duniya na uku kenan? Eh to bayan tsammani zai kai wannan ba don ko shi shi Vladimir mai mm. Ba wai yana son a yi yaƙi ne tsakanin shi da waɗannan ƙasashe ba. Amma yana so ya nuna ƙarshen shi ne a wannan yankin da kuma sauran ƙasashen eh, da ke cikin NATO. Don ya nuna musu cewa yana da bakin hada a ci. Dr. Nasir Damo kenan kan batun rikicin Rasha da Ukraine. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga hamu ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya. Shugabar hukumar zatarwa ta kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta sanar da shirin kungiyar na kashe dala biliyan 172 ta hanyar samar da ababen more rayuwa a sassan nahiyar afirka banda layin ta bayyana hakan ne yayin wani taron manema labarai a daka babban birnin senegal tare da haɗin gwiwar shugaban ƙasar makisal ziyarar babbar jami'ar ta kungiyar tarayyar turai a yammacin afirka na daga cikin shirye-shiryen taron koli da kungiyar ta eu da ta tarayyar afirka ta eu suke shirin gudanarwa a mako mai zuwa ita dai senegal ita ce take rike da shugabancin kungiyar tarayyar ta afirka ta au wannan shirin tallafi da kungiyar ta eu za ta samar na daga cikin shirin tannan na samar da ababen more rayuwa a sassan duniya da ake kira global gateway wanda ya kuduri niyyar kashe dala biliyan 340 nan da zuwa shekarar 2027 Ƙasar Gambia ta yi kira ga babbar kotun Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Laraba da ta yi watsi da yunkurin da ƙasar Myanmar ke yi na neman a kori ƙarar da aka shigar a kanta. Kan zargin aikata kisan kiyashi a kan al'ummar musulman Rohingya marasa rinjaye. A shekarar 2019 Gambia ta shigar da Myanmar ƙara a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta ICJ. Tana mai cewa dakarun Myanmar ɗin sun karya dokar 1948 wacce ta haramta kisan kiyashi. inda suka farwa al'ummar rohingya a shekarar 2017 su dai dakarun myanmar sun kaddamar da wani farmaki a jihar rakhine bayan wani hari da mayakan rohingya suka kai ana da zargin jami'an tsaron na myanmar da laifukan yin fyaɗe kisa da kona dabban gidaje lamarin da ya tilasta musulmai 'yan rohingya 730 tserewa zuwa bangladesh da ke makwabtaka da ƙasar. wani binciken majalisar ɗinkin duniya ya gano cewa lallai an aikata kisan kiyashi a lokacin farmakin zariya ya iya kwashe watanni kafin kotun ta yanke hukunci kan bukatar da ƙasar ta miyamma ta shigar inda ta nemi da a yi watsi da karar Mahmud Lalo kenan ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madala. Majalisar Dokokin Najeriya ta gabatar da rahoton sassan da ta yi wa gyaran fuska a kundin tsarin mulkin kasar. sassan da aka yi wa gyaran sun kai hamsin da biyar amma waɗanda suka fi ɗaukan hankali su ne na ba da 'yanci ga ƙananan hukumomi da ke a kujeru ɗaya ga mata don a zaɓe su a majalisar ƙasar wani abin da ya sa gidan shugaban ƙasa aisha buhari yin tattaki zuwa zauren majalisar wakilin murya amurka madina dauda ta haɗo mana wannan rahoton A wata ziyara ta bazata da uwar gidan shugaban ƙasar Najeriya Aisha Buhari ta kawo zaurukan majalisar ƙasa guda biyu wato da na dattawa da na wakilai ya zo daidai da lokacin da majalisar ke gabatar da gyararren kundin tsarin mulkin ƙasar ne inda zuwan nata ya nuna alamar goyon baya ga aikin da majalisar ta yi musamman ma fannin da ya keɓe wa mata kujera ɗaya a kowace jiha tare da ta 'yan majalisar wakilai guda biyu abin da ya sanya su ɗokin sanin cewa sun daɗe suna neman ƙari na mukamin siyasa da a yanzu kashi uku kacal suke da shi a majalisar dokokin kasar. Bayan Aisha Buhari ta fito daga zauren majalisar dattawan ne ga bayanin da ta yi a turanci. We are here this afternoon to peacefully observe the proceedings on constitutional review about women and also to listen to the proceedings so concerning the 35 affirmative action about women and special additional seats for women in the National Assembly. Aisha Buhari ta ce ta zo ne ta saurari bayanai da aka yi akan gyaran kundin tsarin mulkin kasar musamman ma bangaren da aka ware domin mata ta ce ta ji daɗi kwarai da wannan nasara da aka samu ita kuwa farfesa joy ezelo ɗaya cikin matan da suka daɗe suna fafutuka tun taron mata na beijing da suka nemi a basu kashi talatin da biyar cikin ɗari na mukamai ga abin da take cewa a game da nasarar da aka samu milestone in terms uh, a nan farfesa jo ezelo tana cewa wannan babban ci gaba ne muka samu a gwagwarmayar da mata suke yi a Najeriya domin mun daɗe muna fuskantar koma baya a fannin siyasa tun daga 1999 idan aka ce muna da kashi 25 na mata a majalisar ƙasa ai ci gaba ne sosai domin yanzu muna da kashi 13.5 ne cikin 100 na mata a majalisar dokokin Najeriya. Ita ma 'yar gwagwarmayar siyasa a birnin tarayyar Abuja Balaraba Muhammad ta ce ta ji daɗin wannan nasara da mata suka samu. A yanzu da na samu akan cewa an gyara kundin tsarin Najeriya cewa mace tana da yancin da za ta fito ta tsaya takara domin ta tallafa ma da ta tallafa ma yan uwanta mata ta tallafa ma yara da su kansu mazan baki daya ni kuma abin da nake so in ba da shara shine duk matar da ta san za ta iya fitowa ba tsoro mu kuma insha Allahu in dai muna raye za mu mara mata baya daya cikin 'ya'yan majalisar dattawa da suka yi wa kundin tsarin mulkin gyara Ahmad Babba Kaita ya karin haske akan irin aikin da majalisar ta yi muhimmancin waɗannan gyare-gyare da kwaskwarima da aka cikin kundin tsarin mulki shine don ta cimma abu uku ko hudu na farko wanda ya kowane muhimmanci shine ya kasance abin da 'yan najeriya suka zaba shi aka basu na biyu ya kasance zaɓe ne mai inganci wanda duk duniya da mutanen najeriya za su yi da shi na uku warware waɗansu matsaloli wanda da ake samu a harkar zaɓe in an je zauren kotu wurin shari'a na hudu ya kasance an ƙara ma demokradiyya tasiri domin ya kasance ce su ne suke da wuka da nama suke iya ɗora ka bisa kujera suke iya sauke ka. An daɗe ana cece ce da nuna 'yar yatsa akan kundin tsarin mulkin Najeriya na 1999 da wasu ke kallon sojoji ne suka tsara shi kafin sake kafa mulkin demokradiyya abin da ya sanya yake fuskantar gyare-gyare. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina Dauda, ana sararin sashen Hausa na murya Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo biyar talatin a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Ba ga haka a duk lokacin da kuke so za ku da shafin mu yanar gizo ta adireshin mu na voa hausa voahausa.com. Yanzu dai a mu a Washington DC na cewa karfe goma sha biyu da kusan minti goma sha takwas na dare. Yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe Aliyar Giras Abdu ta shigo mana da shirin mana gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da bakin da muka gayyata domin yin nazari kan batun cin zarafin ƙananan yara da ya hada da garkuwa da su da neman kuɗin fansa da ake fama da shi a Najeriya da yake kai ga asarar rayuka. A yau za mu nazarci yadda sakacin magidanta ke jefa al'umma a wannan hali. Ga Madina Dauda da bakin namu. Sheikh Muhajadina menene ya sa yanzu mutane gaba ɗaya daga cikin gida ɗin ba sa kula da irin ɗabi'u da ke gyara mutane zamani ne ya canza? Da farko dai wannan abu sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Abin da yake kawo ɗabi'u da farko tarbiyya ta uba ce. Kuma wannan tarbiyyar da ta zama ta uba abin da yake lalata ɗabi'a uba ne ya zamana wani ɗan ƙaramin ɗan kasuwa ne wani aikin kamfani ma yake yana ɗaukan samtin dubu goma ko dubu sha biyar a wata yana da 'ya'ya sama da ashirin wani ba shi da abin da zai riƙe wannan yara ya mace ko za ki ga yaro da uwarsa da ubansa yaro ɗan shekara bakwai takwas tara goma ki ga yaro dan karami makota ke shiga ko unguwa yake shiga gidajen makota za a ɗebo ruwa ya samu wani abu shi zai ci da kansa wani ma dan idan ije i wannan ko ya ɗau ije tallanfi wata ko ije i wani abin wani yaro karami da ki ga yana gwangwan ba zan taba manta ba muna zaune akwai lokacin da wani yaro ne bai fi shekara takwas ba ya je wani gida a wata unguwa a kano da ya je ya je gidan iya gwangwan abu yi magana ya magana ya ce akwai kwalaba a kawo musiya da ya ji shiru matar gidan ta shiga banɗaki. kawai ta ɗora abinci sai ya kifar da abincin sai ya sa tukunya abu ya fito sai ga ɗan matan ya zo shiga sai suka haɗe a sauro aka kaci aka zo aka ɗauko wa yaro gabaki ɗaya shekarar yaron takwas aka ɗauko naro aka zo nuna gidansu tiretiyar suka ce dagun 'yan sanda suka shi amma sun fasa sun zo su yi iyayensa wani to uban da muka binkita uban yana da mata uku yana da 'ya'ya ashirin da ɗaya uban kuma aikin kamfani yake yi wannan yaron in ji uwar a ta dai dan daddake shi uwar da ta ta ce wannan yaron abin da yake zuwa ya yi abin da ya sa ɗari uku ko hudu ko ɗari biyar a rana ba zai to ba sai ya auno musu abinci sannan ya to musu da shi uban ko zuwa bayye ɗaya ma ɗaya yana gida guda biyu suna gidan ɗaya ya kama mata ya ɗaya kuma ya kai ta can wata unguwa daban amarar ƴaƴansu biyu ta ce sai musu wata biyu ma bai zo ba hmm. saboda haka ƴaƴansa babu tarbiyya ya mahaifa ya ban mata ita tashin ta ce tashin hankalinsa a kira shi a ce kes din yaran nan yaran ba karatu ga kuma yan mata guda hudu duk guda uku yanzu an sa rana su ya karbi kuɗin auren da aka kada sa rana ya je ya kashe bai sai kai ɗaki ba ko zuwa bai duk sanda aka yi man magana bikin sai faɗa sai fada tsakaninsa da ita to don ka hmm. uba wannan abu ya samo asali daga gida bai ka ta iyaye suna haifai yara saboda kiwo ne Allah ya baka ciwo ne Allah ya bayar kuma sai Allah ya tambayi iyaye haƙƙin 'ya'yansu to dole yaro zai zo ya addabi iyaye uba ka zo ka haifi ya ka zo ka haifi ya'ya baka sanya za ka yi tarbiyyar su ba baka ba su ilimi ingantacce baka ba su abin yi ba baka ba su abinci ba to ta yaya za ka gaya za ka gaya wa ɗanka ya ji baka duk wani nauyi na rayuwa baka ɗauke ma ba haka uya mace ta yaya yara ba za su zama sun shigo ta rayuwa ta daban ba baka ɗauke wa yako ba kuma duk budurwa ta taso tana jin ita ma da ta kawo dole za ta so dan jan bakin nan dan kayan kwalliyar nan da waya da su uba baya iya yi da uwa dole ajiya za a samu taɓarɓarewar wannan tarbiyya wannan abu laifi ne na iyaye kuma daga gida komai ƙashin bayan tarbiyyar yara yake fara karewa har su zo su addaba al'umma gaba ɗaya ba da sabarin dawo gare ka to yanzu duk cikin bayanan nan da muka yi gida babu tarbiyya babu daɗi makarantu da ake kai yaran ma ko za su samu karuwa nan ma babu daɗi zuwa ake ma ake satan yaran bayan an karɓi kuɗin fansa kuma a kashe nan yaran to menene mafita mafita shine kifi daga kai yake fara rabewa hukumomi waɗanda suke da alhaki a tsarin gwamnatin najeriya dole su tashi tsaye akwai doka da aka yi wadda take kare muradu da kuma haƙƙin yara ƙanana child rights act gwamnonin arewa sun yi kere da muzu sun ki sa hannu me yasa ba za su sa hannun ba sun ki sa hannu saboda ai suna amfani da yaran su kansu a matsayin makami na neman zaɓe su ma suna amfana da lalata da su tsarin demokradiyya din da muke yanzu da harkokin siyasa da muke yi na ɗaya daga cikin abin da ke ƙara gurɓatar da tarbiyya saboda 'yan siyasa na amfani da waɗannan abubuwa ɗin me yasa sun koya musu daɗin kuɗi kamin wannan siyasa ɗin me yasa abubuwa ba su lalace haka ba me yasa ba mu ganin rafta gwana kamar yadda muke gani yanzu kamin lokacin 'yan siyasa 'yan siyasa ke amfani da su su sai musu duk kayayyakin da suke so domin su hau sama na wajen juya da musu kwakwalwa da sauransu su rika yi abubuwa wanda yake babu imani babu tausayi babu jin kai babu tsoron wani wanda yake gaba da su idan sun yi shaye-shaye nan wai da ya saci dan wani ya kai a yanka yan siyasa su bayan an ba da kuɗin fansa an yi wannan doka har yanzu sun ƙi sa mata hannu a arewa sun ƙi sa hannu a arewa bayan nan kuma su suke da nauyi wajen tsaftace harkar ilimi a ƙasar nan amma kuma sun kasa suna nan sun watsar da abun saboda mafi yawan duka manyan jami'an hukumomin gwamnati da 'yan siyasa 'ya'yansu suna a makarantu ne na kuɗi makarantu masu sulke na katanga da aka kewaye da masu gadi su ci mai kyau su sha mai kyau su yi sutura su ɗauki tsarin rayuwa daban wannan shine dalili da ya sanya dole ne hukuma ya kamata ta tashi tsaye ta ɗauki wannan nauyi nauyi ne nata ne ku sani cewa shugabanci ko mulki amana ne muddin ba a kalle shi ta wannan fuska ba muddin iyaye kuma ba su tashi ba suka san cewa amana ne waɗannan nauyi na yara ɗin da aka binna kar ka mai da kanka kawai na'ura ta kyankyaso ya'ya da tututu ka rika kwasa su kana watsa su ga al'umma al'umma ba za su gyara maka tarbiyyar yara ba haƙƙin ka ne kuma sai an tambaye ka kiwo aka baka na waɗannan bayan Allah kuma sai an tambaye ka akan su malaman addini kuma ku juya maimakon yawan wa'azi da kuke yi da ya shafi kawai aure miji da mata aure miji da mata ku rika yin wa'azi akan gyara tarbiyya al'umma tukunna sai an gyara tarbiyya al'umma da yawa auren da kuke magana ai ba a ma san ma'ana auren ba ba a san haƙi da auren ba ba a san menene muhimmancin ba to sai an tashi tsaye an yi wannan gyara iyaye kuma a dawo da al'ada ta da al'ada ta da ta yadda yake ɗanka ɗana ne ɗana ɗanka ne kowa a anguwa yana da hurumi ya iya ladabtar da kowane amma a zamanin yanzu ake yanzu idan ka kalli ɗanɗan ɗan makwabcinka a zamanin da ko hangen ka yi wanda yake ya girme ka ma ka hango shi zaka canza hanya saboda girmamawa da kunya da kuma ɗa'a amma a zamanin yanzu ya kai ga uba idan aka taba dan hmm. shi ne zai sa mu je ka nuna mana uban waye ya taba ka waje ne zai sanya shi gaba ya je taba bambani saboda ya taimaka wajen gyara rashin tarbiyyar yaron hmm. ka amma zaka je kana zazzaga mashi tsiya kana faɗa kai ba abin nan ba to dole sai an dawo da aƙida ta da a kuma hukumomi su tashi tsaye su sauke nauyin da ke kansu nauyi na tarbiyya nauyi na tsaro nauyi na ilimi nauyi na ƙoƙarin yin gyara akan al'amuran da ya shafi aure da zamantakewa da hayayyafa 'ya'ya da kuma abin da akwai kuma hukuma wadda take ta hana wannan abin da ake yi na fataucin yara wato naftif akwai hukuma da take nan doka ta kafa ta mm. amma har yanzu ita ma wannan hukuma din ta kasance tana tsarin ta ne na boko domin me duk tsarin da yake wata hukuma an naɗa ta idan ba za ku yi al'amuran aiwatar da ayyukan ku daidai da al'ada daidai da da aƙida daidai da ci gaban al'umma daidai da tarihin su da tsarin zamantakewar su ba muddin kuka ce za ku kawo al'amura na boko wanda abu ne na tsira na fitsara na tsare to shi yasa mutanen ba za su rungumi irin wannan hukumomin ba mun kwaso bayani sai dai kash lokaci ya yi halin nasa sabili da haka tilas mu birki nan sai mako na gaba mu ji rawar da iyaye maza da mata da kuma al'umma za su iya takawa da za a iya samu hakatatin ruwa kafin na a madadin bakin namu hajiya balaraba abdullahi da masanin shari'a barista mai nasara kogo umar da kuma sheikh mahajidina sani kano sai jagorar wannan tattaunawa wakilinmu madina dauda da kuma Jimbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke maku fata alheri. Kada ku manta, kuna iya sake sauraron wannan shirin da kuma dukkan batutuwan da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Ministan harkokin wajen Ukraine ya yi kira ga kasashen duniya da su ɗauki matakan gaggawa da matsaya ta bai ɗaya don kare ƙasarsu daga faɗawa ƙarƙashin mamayar dakarun Rasha. Yayin wani taron Majalisar Ɗinkin Duniya Dimitri Kuleba ya ce burin Rasha ba shi ne ta tsaya akan Ukraine ba. Yana mai cewa tsindima ƙasar ta Ukraine cikin yaƙi zai janyo hatsaniya a duniya. shugaban amurka joe biden ya tattauna da mutum uku daga cikin waɗanda ake tunanin zai zaɓa don zama alkali a kotun kolin ƙasar a cewar wata majiya da ke da masaniya kan lamarin kamfanin dillancin labarai na ap ya rawaito cewa biden na shirin ayyana zaɓinsa a ranar litinin mai zuwa to madalla masu raro baki ɗaya abin da ya sauka nan a shirin shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri da zo muku da karfe takwas na wannan safiya. Shirin da zai zo muku da shirin na kasa ba kasawa ba. Haka kuma za mu jira muka muku rahoto kan ziyarar da mataimakin shugaban Najeriya ya Ushin Bajo zai kai jihar Borno wato ziyara aiki. Kafin mai sallama muna miƙa saƙon taya murna ga ango Mustapha Suleiman da aka fi sani da Musti Badala da amaryarsa Hauwa Salisu Audu sai kuma ango Saddam Aliyu Badala da amaryarsa Habiba Muktar Ibrahim murnar ɗaurin aurensa da za a yi ranar Asabar dinnan mai zuwa a gidan gawo da ke Gumel da misalin karfe goma sha ɗaya da rabi na safe. Allah ya sa a yi lafiya ya kuma ba su zaman lafiya. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya na gabatar da shirin da kuma jimbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carol. Nisar fila hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake cewa sai mun sake haduwa an jima kaɗan da hantsi salamu alaikum